This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wani la'asariya da fatan mun same ku lafiya. na Sarfila Hashim Gumel tare nake da hawa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Talata biyar ga watan Maris na shekarar dubu biyu da ashirin da hudu Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, hawa mukanin labarai. to sarfilu a yau ne ake sa ran tsohon shugaban Amurka Donald Trump zai dunkule damtsen shi a Super Tuesday ga aboki 'yar takararsa ɗaya tilo Nikki Haley. dakarun isra'ila sun ce sun gudanar da wani samame a yankin birnin kan yunus da ke kudancin gaza a yammacin ranar litinin ne dakarun amurka suka kai hari na baya-bayan nan akan har-haren wato makamai masu linzami da 'yan hudu ke kaiwa kusa da yemen To kanan labaran duniyan kenan. Cikin shirin za a cewa ta ɓarewar lamuran tsaro a arewacin Nijar ya sa hukumomin kiwon lafiya haramta saka niqab ko abin rufe fuska asibitoci. Koya mutane suka ji da wannan labari? dan an ce ki fidda ka a ga fuskar kiki wuce ba matsala ba ne. Ni da nan na zo likita da na zo likita aka ce min dage ikab kawai saboda wannan abin da aka ce kawai ni kuma ba ni iya daga ikab kawai na tahiyata. Gaskiya abin da suka min ya bata min shi yasa na To daga nan za a ji cewa yau talata ake guna da gagarumin zaben fidda gwani na masu neman takarar shugabancin kasar Amurka wanda ake yi wa lakabi da Super Tuesday. Muna kuma ɗauke da shirin noma tushen arziki. To amma fa sai mun fara da shan kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da yamma ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A yau ne ake sa ran tsohon shugaban Amurka Donald Trump zai dunkula damtsen shi a Super Tuesday ga abokiyar hamayyar shi kwaya ɗaya tilo Nikki Haley a zaben tsididan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican inda jihohi goma sha biyar su ma ke gudanar da zaɓe a jam'iyyar ta Republican a ranar zaɓe mafi girma ta kakar zaɓe. tsohon shugaban kasar wanda ya mamaye yakin neman zaben na jam'iyyar ta republican tun farkon farawa duk kuwa da zarge-zargen aikata laifuffuka da aka tuhume shi kuma suka dabaibaye shi ya yi sha wato ya yi amfani da hakan kuma ya fintin kau inda a zagaye ɗaya na farko a zaben ya zama ɗan takara wanda ya fi farin jini da karbuwa inda ya yi waje da jerin abokan bugawa a jam'iyyar ta republican aka gangaro zuwa ga mutum biyu takarar ta yau talata za ta samar da sama da kashi ɗaya bisa uku na wakilan jam'iyyar republican da sama da kashi saba'in daga cikin ɗari na yawan ƙuri'un da ake bukata domin samun zama ɗan takarar jam'iyyar. dakarun isra'ila sun ce sun gudanar da wani samame a yankin birnin kan yunus da ke kudancin gaza a yau talata yayin da jami'an falastinu suka ce wani hari ta sama da isra'ilan ta kai a yankin na kan yunis ya hallaka akalla mutane goma sha bakwai jami'an falastinawan sun ce harin ya faru ne a kusa da wani asibitin turai da ke makwabtaka da unguwannin hamad dakarun isra'ila sun ce sun kaikaici gine-ginen 'yan ta'adda na wato na mayakan na mayakan da ke yanki na hamad tare da kame gwamman mayakan hamas da mayakan jihadin musulunci da suka ɓoye cikin fararen hula ana da ya ci gaba da ba ta kashi a gaza a daidai lokacin da ake tafa fitukar ganin an cimma tsagaita wutar rikicin da ya haɗa da tattaunawa a masar a yammacin ranar litinin ne dakaran amurka suka kai hari na baya-bayan nan sakamakon hare-haren makamai masu linzami da yan hudu ke kaiwa kusa da yaman a yayin da mayakan masu samun goyon bayan iran ke ci gaba da yin barazana ga hanyoyin da jiragen ruwa ke bi a kogin bahar maliya da kogin edin. rundunar dakaran amurkan ta ruwaito kai hari kan wasu jirage ruwa guda biyu masu dauke da makamai masu linzami da ta ce suna yin matuƙar barazana ga jiragen ruwa da ke yankin harin dai ya zo ne sawo'i bayan wani hari da aka sunsuno na mayakan hutun na shirin kaiwa kan wani taragon jirgi da ke kan kogin adin hukumar kula da harkokin kasuwanci na kan ruwa na kasar birtaniya ukmto ta ce an kai harin ne kimanin kilomita 170 daga kudu maso gabashi na tashar ruwan edin na kasar ta yemen ana sauraron labaran daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to nan ba da jimawa ba hawa za ta sake damar da karshen labaran duniyar amma kafin nan sakamakon yadda matsalar tsaro ke ƙara a arewacin ƙasar Nijar. Hukumomin kiwon lafiya ƙasar sun ɗauki matakin haramta sanya niqab da ma wasu abubuwan rufe fuska a asibitoci. Matakin da ya haifar da cece kuce a tsakanin al'ummomin ƙasar. Wakilin Muhammad Mahmud na ɗauke da wannan rahoton. hukumomin kiwon lafiya a agadas da ke arewacin nijar sun ɗauki matakin ba da tsaro a asibitoci domin kare lafiyar masu shigowa da kuma marasa lafiya inda hukumomin suka ɗauki matakin haramta sanya niqab ga mata da ma wasu abubuwan da ke rufe fuskokin jama'a domin tabbatar da tsaro a cikin asibitoci fima jibo shugaban babbar asibitin jihar agadas ya yi ƙarin bayani kan matakin dokokin da an ka ɗauka dokoki na na tara na da tsaro kun san cikin zamanin da muke yanzu akwai matsala ta tahiya da tsaron kasa yau yadda muke tahi sai an kula da duk mai shiga inda mutane ke taruwa asibiti in an zo in mutum ya zo lullube ba a ganin huskar shi ba za a raida da shi ba ya kamata a ce in mutum zai shiga cikin ofitar ya saki huska in mutum ya saki huska shi an san wanda an gani eh, amma in mutum ya zo a lulluɓe za a kawo jin tsoron shi tsaron ƙasa kuma yana kawo da sai an shiga shakkun kowa duka wanda ga shigowa inda al'umma ta taru kwarai wannan matakin da ya haifar da cece kuce a tsakanin mata inda suke bayyana ra'ayoyinsu mabambanta dan an ce ki fidda ka a ga fuskar kiki wuce ba matsala ne ni da nan nazo likita da nazo likita aka ce min dage ikab kawai saboda wannan abin da aka ce kawai ni kuma ba iya daga ikab kawai na tahiyata gaskiya abin da suka min ya bata mara shi yasa na tahi ban ma ta nan ba da an ce ka fidda bai zama wani lahani dole ne in ba a sa tsaro ba kenan ba a samu a kiyaye irin waɗannan abubuwa da suke faruwa ko yaya masu sharhi ke kallon wannan matakin muhammad Muhammad Dilla mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum. Wannan mataki ne mai kyau da likita duk inda al'umma ke gamuwa ma aka ɗauki wanga mataki ma babba matsala ba ce saboda duk kariya kan mu ci Mallin irin wanga yanayi da ake ciki yanzu saboda harkoki sai a hankali gaskiya saboda komi na iya faruwa Allah kiyaye. Mutane sai su yi amfani da wannan dama su cuta ma al'umma saboda baka san kowa ne ne bai shiga da wanga baka shiga. In mace na da liƙab baka iya gane mace ce ko namiji idan ka ga yana da kyau a ɗauki mataki mai kyau irin wannan. Gani yadda ake fuskantar matsalolin tsaro a ƙasar Nijar yasa ƙungiyoyin addinai suka ba da goyon bayan su ga wannan matakin fujaji lima har shugaban gamayyar kungiyoyin addinai na kasar nijar mu muna goyon bayan duk abin da zai ka tsaro bisa kasa ko kasuwanni za a shiga ya kamata akwai masu sa ido ko masu binciken mutane a wannan wuraren saboda mi saboda yanzu musa an aka banna ta shafi kowa da kowa kuma za a gani laifin hukuma a ce ba ta yi sakaki ha abu ya faru hukumomin kiwon lafiya su yi kira ga al'umma na su ba su goyon baya don cimma gurin da suka sanya a gaba a fannin tsaro hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar nijar To a gaida Hamid Mahmud wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga hawa ta damana da karashen labaran duniyar. A yau talata dakarun Ukraine suka ce dakarun tsaron sararin samaniyar ta sun lalata jirage marasa matuƙi guda goma sha takwas da rasha ta kaddamar da hari da su a cikin dare. yayin da jiragen ruwan ukraine marasa matuki suka durama wani jirgin sojin patrol na rasha a kusa da crimea sojojin leƙen asiri na ukraine sun shaida jirgin na rasha da ake kira sarvi rakov suka ce jirage marasa matuki na ukraine sun kai ma jirgin hari ne a kusa da mashigar kerch strait lamarin da ya illata sassan jirgin da dama wannan harin dai shine na baya bayanan da ukraine din ta kai da ke kaikaita jiragen rasha da ke zirga-zirga akan ruwan bahar maliya rundunar sojin saman ukraine ta bayar da labarin cewa rasha ta kaddamar da adadin hare-hare ta sama da jirage marasa matuki 22 a cikin dare inda aka yi nasarar kakaɓo 18 daga ciki daga saman odessa a yau talata ne aka fara shari'ar hamshakiyar mai harkar filaye da gidaje a birnin ho chi minh na kasar vietnam a tuhumar almubazzaranci da biliyoyin daloli da ake mata masu gabatar da kara sun ce shugabar kamfanin saye da sayar da gidaje na vantiport trunk mylan ta yi rubda ciki a kan zunzurutun kuɗi dala biliyan goma sha biyu da miliyan dubu biyar na bankin kasuwanci na joint stock daga tsakanin shekarun dubu biyu da sha biyu biyu da da da dubu ashirin biyu. lam wadda ta rika yin wandaƙa da mafi yawa da kuɗin da ke bankin ana zarginta da almubazzaranci da kuɗaɗe ta hanyar bayar da bashin kuɗi na bogi ga kamfanonin shell da dama akwai kuma wasu mutane 85 da za a gurfanar da ake da wato da ke da alaka da shari'ar da ake wa mailan da ya hada da mijinta attajiri kuma dan kasuwa a hong kong da manyan tsaffin jami'an banki da dama da jami'an gwamnati da suka hada da akalla tsohon jami'in gwamnati guda da ake zargi da karɓar cin hanci na dala biliyan biyar da miliyan dubu ɗari biyu. kawo Sharif kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu kuma sai mu dawo kan batun siyasar Amurka inda a yau talata ike guna da gagarumin zaben fidda gwani na 'yan na jam'iyyun siyasar na Amurka. Kuma yanzu haka anan ɗakin watsa shirye-shiryenmu muna tare da abokin aikin Murtala Faruk Sanyinna. Malam Murtala barka da safiya. Barka malam Sarfilu kuma abokan aiki. To idan za ka yi mana masu raro bayani me ake nufi da wannan Super Tuesday din? eto eh idan mun faro matashiyar abin kasan wato mataki na farko na gudanar da kowane zaɓe shine zaɓen fidda gwani inda za a tsaye da 'yan takara hmm. to a nan amurka kusan za a ce zaɓen su ya sha bamban da na sauran ƙasashe wanda ake farawa shine iowa caucus sa'an nan a je new hampshire kusan duka a cikin mako ɗaya ko cikin mako biyu za a yi waɗannan to in an yi waɗannan da waɗannan su ne dai shahararrun da ake fara yi kuma su ma zaɓen da gwani ne kenan eh dukkan su zaɓen fidda gwani ne mhm. ah, amma sun dan bambanta da irin na yau to na yau kamar yadda kan ji a ka ji a ambaci ranar a matsayin super tuesday ma'ana mhm. wato kamar ranar talata ta musamman to rana ce da za a gudanar da zaɓen fidda gwani inda za a sami kashi ɗaya bisa uku na delegates ma'ana wakilai masu zaben 'yan eh, takara mm. na kowace jam'iyya to a yau za a gudanar da zaben ne kusan a jihohi goma sha biyar ko kuma goma sha shida daga cikin jihohi hamsin na waɗanda ba yi ba waɗanda ba su yi ba mm. waɗanda aka gani su rana ɗaya kuma za a yi kuma kamar yadda na gaya maka yau ne za a wato wato kwaci wato kamar delegates yawan delegates ga mm. dukkan 'yan takara kuma lokaci ɗaya ne za a yi ko kuma zan ce maka dukkan jam'iyyun suna yi ma'ana jam'iyyar republican tana yi haka ita kuma jam'iyyar democrat ita ma tana yi to kallo kan wa zai koma jam'iyyar republican ko kuma ta democrat duk da yake mun san jam'iyyar wato democrat ita ce mai mulki e kallo zai koma jam'iyyar republican saboda jam'iyyar democrat uh, shugaba biden kusan bai da wani babban kalubale a cikin uh, fafatawar da ake yi so hmm. ana ma hasashen cewa watakila ba wani wahala ba wani ah, jibin goshi shine zai zamo watakila ake hasashe shine zai kasance dan takarar shugaban kasa na ita jam'iyyar democrat to amma hmm. ita jam'iyyar republican to kaga ita ce take da wato dan hamayya duk da ke ko ita ana ta tafiya ana ganin wane ne ya fi farin jini ya zuwa yanzu ana iya cewa 'yan takara biyu ne suka rage a da mm. kaga sun kai wajen su kusan eh, takwas suka dawo shida mutane na ta janyewa mm. yanzu dai su biyu ne za a ce tsohon shugaba donald trump da kuma nikki haley mace wadda ita ma daga jam'iyyar ta republican wato ita ce wadda ta taba zama jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya wannan shi yana ɗaya daga mm. cikin abin da ya ƙara bata ƙwarin gwiwa ko kuma ake ganin tana da dukkan wato muruwa da martabar da ake iya tsayawa shugaban ƙasa to amma sai dai fa malam sarfilo har yanzu wato tsohon shugaba donald trump shine ke kan gaba a kawo yanzu saboda ya ninka ta ninkin ba ninkin da yawan delegates wanda kuma kaga yanzu kowa nema ne yake daga cikin delegates 865 mm. su ne a yau za a yakin kwatar su tsakanin waɗannan wanda ya samu mafi yawa shine nasara kenan a wanda eh wanda ya sami dama amma akwai kasan kamar da na gaya maka sunan komai nasu suna da ka'ida kuma suna da mataki hmm. to dole ne yanzu ita republican tana da adadin delegates dubu biyu da dari hudu da ashirin da tara to daga cikinsu dole ne sai mutum ya sami dubu ɗaya da ɗari biyu da goma sha biyar to sannan ne zai ya samu dama sannan ne zai samu kaga sabanin wasu kasashe inda mutum guda ko hmm. kuma ƙuri'a guda ka sami rinjaye kai ne shikenan kai ne amma kaga Amurka komi nasu yana tafiya bisa tsari haka ita ma idan ka koma ita Democrat ita kuma tana da adadin delegates dubu uku da ɗari tara da talatin da hudu hmm. to cikinsu dole ne sai mutum dan takara ya lashe dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin to sannan ne za a ce shi ne ya sami wannan takara ya sami wannan takara to mu koma kan masu zaben menene a zukatan amurkawa idan sun fita zaɓe me za su ba batutuwa na suka fici musu tuwa ƙwarya shi ma malam sarfilu ya bambanta da sauran kasashen duniya musamman kasashen mu na nahiyar afirka a yanzu ba magana bace ta gina mana titi daga gari kaza zuwa kaza ko wani sha'anin tsaro a'a mm. magana ce ta abubuwa kusan guda uku amma babban muhimmi daga cikin su wanda kuma duk sauran biyun suna da alaka da shi shine tattalin arziki zaka ga kowa yana magana akan tattalin arziki me zaka mai da hankali akai tattalin arziki to ɗaya da na biyu abin da ke da muhimmanci a nan amurka shine sha'anin tsaron kai iyaka wato ba su haɗa komai da tsaron kan iyakan nan ba duk da yake kasan amurka kamar gida ne na kowa da kowa to mm, amma ana karfafa cewa a bi doka a bi ka'ida amurka na buɗe ma kowa kofa amma ka bi doka ka bi ka'ida to amma ka san masu son su shigo amurka din suna da yawa kusan kowace rana ta Allah wato kan iyaka amurka da bubu take da masu son ƙetarowa don haka dole wannan ko yana ɗaya daga cikin abin da ke cima amurka kuɗi da yawan gaske tsaron kan iyaka wato tsaron kan iyaka shine To mutala mun gode kwarai da gaske da wannan bayani da kai masu sauraro da fatan za a ci gaba da bibiyar lamarin Super Tuesday mu kawo musu labarin me ya faru kuma da ƙarshen wannan rana. Mun gode kwarai da gaske. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar masu sauraron mu za su isa mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Ba ga haka a lokacin da ake so za a iya shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. To yanzu anan Washington DC agogon na cewa karfe goma da minti goma sha shida na safe. Yanzu kuma sai shirin na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz baban lake gabatarwa. Yayin da ake ci gaba da samun hawa farashin kayan masarufi a Najeriya da ba taba ganin irinsa ba. Yanzu haka bankin ci gaban Afirka AFDB ya fara wani rangadi a wasu jihohin Najeriya domin ganin yadda za a taimaka wa manoma da shawarwari da dabarun noma na zamani nan ganin sun inganta nomansu ya tafi daidai da zamani da kuma samar da wadataccen abinci. A cikin shirin na wannan makon, wakilin Salisu Garba Lado ya tattauna mana da shugaban kamfanin Agtech Innovation Labs a Najeriya. kuma consultant akan harkokin noma da kiwo da tattalin arziki a Afirka Alhaji Sha'ibu Bello inda ya fara da jan hankalin manoma da matasa kan noman zamani. Hakikanin gaskiya manoman mu da na da wanda muka sani dole su ma sai sun wa su fada sai kuma sun canza su na farko kenan kashi na biyu shine a jawo hankalin matasa su koma noma. Yanzu Alhaji eh, kana ganin matasan yanzu za su yadda su duka su yi noma yadda ake fama yanzu matashi yana ganin ba zai iya zuwa ya duka ya rungumi fartanya ya ci gaba da noma ba ko dai akwai tsarin da za a yi na nomar zamani noma na yanzu ba noma kamar na da ne noma ya kasance ya zama business kuma shi yasa muke so mu waɗannan eh, infrastructure ɗin da na'urori ya kasancewa ba sai ka duka za ka yi noma ba kuma ka fahimci cewa za ka amfani da na'urar zamani kai magana da manomin america ko china ko south africa ko ina ko Nijar ma nan kusa ya kasance kuna da fahimtar juna abin da ake a shiga league na duniya na manoma shine amma manoman da su abin da suke kallo in gwamnati na abu rabo na bari in ci ba su damu da wanzuwan abun ba har ya'ya da jikoki su zo su su gani su gada ba to kuma gaskiya yawanci ya hada karancin ilimi inda da ilimi duk ba za a yi wannan ba to karancin ilimin shi yake kawo haka so to haka farming population din ma namu na Najeriya ya kamata mu canza ji yawa to alhaji kace za a canja farming population din misali kamar ta yaya za a canja shi mu kawo matasa masu hazaka wanda kuma training din kuma zai canza ba lalai sai an je irin wannan ba mun fito da wani tsari na e-learning yawa to alhaji ka ce kun fito da wani tsari na e-learning ya tsarin e-learning din yake kana zaune a gidanka ko a ka ko kuma dauko tsarin irin kallon gidan talabijin da ake a ƙauyuka da a connecting ta intanet manoma su taru a wurin a koya musu dabarar noma wanda ake so a asasa a wannan lokaci ka gane so in aka yi haka aka yi wannan to nan da nan nan take za ga abubuwa za su wanzu abubuwa kuma za su yi kyau ka gane so amma in mun ce za mu tafi a doron da ne gaskiya ko no mata hau kashe kuɗi da kai da kuma abin nan in dai mutanen nan ba su fahimta ba kuma ba su da wannan wayewanka to it be very very difficult a ce an samu abin da ake so to yanzu alhaji misali wace shawara za a ba wa manomanmu na Najeriya da ma na duniya ki daya akan rungumar wannan al'amari da aka shigo da shi ko ko za a shigo shigo da wannan noma na zamani. Manoma dole su haƙura su koyi dabarun noma kuma su canza halayensu akan cewa in an baka ka noma ka noma kuma a kokari mu kuma nan mu tantance suwaye asalin manoma da 'yan siyasan manoma da yawanci za ga an zo irin wannan sai ga an cincika fom amma duk 'yan siyasa ne 'yan barandan siyasa ne suka cika abin bayi za su ana ba su sai da abin nan kar a siyar a tsaya a yi noma kuma a fahimci abin to shine abin da ya kawo arziki da kuma karin arziki a cikin eh, tarayyar jama'a daga karshe ban sani ba ko alhaji yana da da abin da zai faɗi wa al'ummar duniya dangane da wannan tafiya da ake ciki wadda ni ban tambaye shi ba abin da zan faɗa shine haƙuri ana kukan yunwa eh in ka lura da kukan yunwa nan gaskiya ba wa ƙasar nan bane amma ban ce kuma daidai bane halin da ake ciki yawanci har yanzu ba mu waye wanda za mu ce maimakon ka ɗauki fayil ka dinga yawo ofis ofis kana neman wannan fa aikin babu shi yanzu shine gaskiya magana a mu kanmu 'ya'yanmu 'ya'yan 'yan uwanmu da abokanmu da suke magana yanzu yawanci tuntuni mun watsa watsar da maganin cewa sai ka samu aiki a waje kaza ko ko sai ka yi zaman ofis an daina wannan yanzu. To yanzu Alhaji me ya kamata a runguma kenan tunda waɗannan jawabai da kai na maganar bin ofis ofis ko kuma zama ce dole sai aikin gwamnati ka ba da shawara cewa wannan tsari ya riga ya wuce me ya kamata a yi. Sana'a shine abun yi sana'an nan wallahi in ka dace abinda za ka samu albashi a wata daya wallahi sai ga a rana ɗaya kana zo jikin sana'an ka ka samu kuma kuɗin nan da ake hari a manya-manyan wurare wurare ba na son kuɗi ma'aikatu manya-manya ko a abuja ko a lagos ko a port harcourt wallahi ko su ma kansu kuɗin ya fara musu karanci saboda hawan farashi da kuma yanayin da yau ya kawo haka su ma kansu suna fara ganin cewa ruwan shi ma ya fara wuce guwa yana zama kai cinya ka gane so yawancin na leƙen me za su yi yawancin su waɗansu sukan rizayin ma da ɗan kuɗin da za su samu su je su kafa sana'a saboda kana ka kullum kana cikin samu kuma ƙarfinka da kuma roƙon Allah da sa'an da Allah baka shine yawan samun da za ka yi amma in ka tsaya kan albashi albashi ba zai kai ka ko ina ba saka sana'a albashi wallahi tallahi ban ce kar a yi ban an samu amma a kawo da kai akwai sana'o'i kala kala amma yawa yawan sana'o'in ya fi yawa a wajen harkar noma ne noman nan da sau ɗaya muke yin shi amma yanzu mun canza kalanda din a wannan tafiyan a yi shi sau uku a rana. to yanzu alhaji maganar noman nan uku a shekara to ya za a yi da maganar ruwa kuma duba da cewa eh, ruwa yana da nashi lokacin da yake zuwa ya za a samar da ruwa da za a yi noma sau uku a shekara. duk muna ta tanadin yadda za a samu ruwan ita kanta ya kasance za ka yi noman nan sau uku misali daga oktoba zuwa february daga february zuwa june daga june again zuwa oktoba in ka iya haka so ɗaya so uku kenan in ma ton ton ɗaya kake samu kaga ton uku kenan bare kuma irin da za a baka zai ninka ya ka wajen so hudu biyar ko shida ko goma ma to ga in ka yi so uku kai kuma times ƙarin sabon irin da aka baka dan da ba mu da iri abinda muka shuka mukan dan ɗiba mu goye in shekara ya zago mu sake to ka aje abin su a shekara kasan dole kwari sun mai illa karfinsa ya rabu. To yanzu Alhaji shi karan kansa magana irin da kai batu yanzu a kai shi kuma ya za a samar da shi duk tun da ga tsarin da irin daman take a kayi yanzu za a sake samar da wani sabo na zamani ne ko dai ya tsarin zai zama. Ana niyan a kawo eh, abudan halaye na amfani da iri sosai sosai ya kasance iri ne ba wai grain kake amfani da shi ba zai kara yawan abin da kake nomawa ko maimakon so daya za ka yi so uku a shekara to in akwai hanya hanyar da zaka cire mutane daga poverty to wannan shine one major way da yawanci 'yan najeriya za su fita daga poverty in allah ya so yarda yanzu kuma sai sashen kasuwa inda za mu leƙa kasuwar jalungo da ke jihar taraban najeriya domin jin farashin kayayyakin masarufi a wannan makon. Kuna magana da Bashar Adamu ina sai da shinkafa a bakin kasuwar Jalingo. Yanzu misali wannan shinkafar nawa ake sai da ita buhunta misali. Yanzu buhun shinkafar na ya danganta da yanayin kalan ta kalan farashin ta Muna sayan buhun shinkafar na akwai wanda zaka saya dubu ɗari da goma akwai wanda zaka saya dubu ɗari da biyar akwai wanda zaka saya dubu ɗari ya danganta da yanayin kyanta. Wato ita shinkafar yanzu misali wanda zaka saya dubu ɗari da goma da dubu ɗari da biyar ɗin da kake magana. Shan shara ce ko dai surfafa. A ah, wanda aka surfa tifa ne aka gyara bawan muna sayan sa shi bai wuce dubu talatin da biyar dubu arba'in ba suna na abubakar shidu ni asalin haifaffen garin taraba ne ina sai da shinkafa a bakin kasuwan jalingo yanzu kamar nawa kuke sai da mudun shinkafa yanzu mudun shinkafa mai kyau muna sai da shi dubu biyu da ɗari hudu wani mai dan sauki saukin da ɗari uku har da ɗari ɗaya ma akwai yanayin kyonsa ne da yanayin farashin shi. To amma mutane suna zuwa saya yanzu duba da cewa babu kuɗi a hannun jama'a. E ana zuwa ana saya amma ba kamar yadda lokacin da akwai kuɗi a hannun jama'a ba yanzu majority yawanci lokacin da ake kasuwa sai lokacin wata ya kare ana salari. Na abubakar. Yanzu nawa ake sai da buhun albasa? Buhun albasa ba naira dubu talatin da ya sauka alhamdulillah mun gode Allah. To buhun tarugu ba? buhun taruku dai amma yau ba naira dubu ashirin da biyar. To ita tumatur kuma fa? Tumatur da yau da yau ya kara kudi ledan ledan shi ma yau dubu shida. Tattase fa? Tattase naira dubu talatin. Sunana Ismail Adam. Daga ina? Daga Jalingo Taraba set. To Malam Ismaila me kake saidawa yanzu haka? Ina sai da kifi a bakin kasuwar Jalingo. Nawa ake sai da katon ɗinsa? Eh katon ɗinsa yana kaiwa akwai yanayi yanayi ne akwai manya akwai medium kuma akwai ƙanana. Ana samu kamar na dubu haka dubu tamanin zuwa saba'in Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Alhaji Sha'ibu Bello da wakilin ma a Taraba Salisu Garba Lado da kuma Jul Leathers Gresham da ta taimaka ta d'a mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. sai wani makon idan Allah ya kai mu. To wannan haka yake agai da Muhammad Hafiz Baballe kafin mu kai rakare shirin ga labaran duniya amma fa wannan karan a takaice. To a takaice Sarfilo a yau ne ake sa ran shugaban wato tsohon shugaban amurka donald trump zai dunkula damtsen shi a super tuesday ga abokiyar hamayar shi kwaya daya tilo nikki haley a zaben tsaye da dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar republican inda jihohi sha biyar ke gudanar da nasu zaben a jam'iyyar ta republican na ranar zaɓe mafi girma ta kakar zaɓe tsohon shugaban kasar wanda ya mamaye yakin neman zaben na jam'iyyar ta republican tun farkon farawa duk wadda zarge-zargen aikata laifuka da suka dabaibaye shi ya yi masauran fintin kawai inda in banda zagaye na ɗaya na farko-farkon zaben fidda ɗan takaran inda ya yi waje da jerin abokan bugawa a jam'iyyar ta republican aka gangaro zuwa ga mutum biyu dakarun isra'ila sun ce sun gudanar da wani samame a yankin birnin kan yunus da ke kudancin gaza a yau talata yayin da jami'an falasina suka ce an kai wani hari ta sama da isra'ilan ta kai a yankin na kan yunus wanda ya halaka akalla mutane goma sha bakwai jami'an falasɗinawan sun ce wato harin ya faru ne a kusa da wani asibitin turai da ke makwabtaka da unguwannin hamad dakarun isra'ilan sun ce sun kaikaici gine-ginen 'yan ta'adda ne na wato a yankin na hamad tare da kame gwamman mayakan hamas da mayakan jihadin musulunci a yammacin ranar litinin ne dakaran amurka suka kai hari na baya-bayan nan sakamakon hare-haren makamai masu linzami da 'yan hutu ke kaiwa kusa da yemen a yayin da mayakan masu samun goyon bayan iran ke ci gaba da yin barazana ga hanyoyin da jiragen ruwa ke bi a kogin bahar maliya da kogin edin rundunar dakarun amurka ta ruwaito kai hari kan wasu jiragen ruwa biyu masu dauke da makamai masu linzami da ta ce suna yin matukar barazana ga jiragen ruwa da ke yankin harin dai ya zo ne sa'o'i bayan wani hari da aka sunsuno mayakan hutun na shirin kaiwa kan wani taragon jirgi da ke kan kogin na aidin a yau talata dakarun ukraine suka ce dakarun tsaron sararin samaniyar ta sun lalata jirage marasa matuki guda goma sha takwas da rasha ta kaddamar da hari da su a cikin dare yayin da jiragen ruwan ukraine marasa matuki suka dirama wani jirgin sojin patrol na rasha a kusa da crimea sojojin leƙen asiri na ukraine sun shaida jirgin na rasha da ake kira sagre kotov suka ce jirage marasa matuki na ukraine sun kai ma jirgin hari ne a kusa da mashigar court strait lamarin da ya illata sassan jirgin da dama To Allah kyauta masu raro da haka ne muka shirin namu na yanzu sai kuma an jima da za mu sake da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu sai a mu na yanar gizo ta mu na voahausa.com. yanzu kan amadadin Hauwa sharif da taimaka wa shirin ya zo gare ku sai kuma julie leathers gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyoyin mu na yau wato pete handley da al santos daga nan birnin washington dc nisar fil hashin gumel ke cewa kada kuka shirya ku domin shirin yau da gobe na nan tafi assalamu alaikum